Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A cikin maimakon labarin za yi cewa a yau ne hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta yi zaman taronta tare da abokanin hulɗarta. A yau ne ranar da aka keɓe a duniya domin samfarin itatuwa mabambanta. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan ayyukan hanyar nan ta caɗuwa mayayi. To yanzu ga labarun dala-dala. Editan jarida na Le Patriot Kenz Musa na gano ya kasance a cibiyar jaman tsaro na fararen kaya peji inda suka saurare shi a jiya daga karfe ɗaya zuwa karfe shida na yamma. Dan majalisar nan Sama'ila Hatimi mai aya ne dai ya kai ƙararsa inda yake zarginsa da yada wani labari a cikin jaridarsa ta Le Patriotkins a fitowa ta ranar 30 ga watan Abril. inda yake cewa Sama'ila Hati mai aya yana da hannu dumu-dumu a cikin wata badakalla ta ma'aikatar kaima. Bayan sauraron ɗan jaridar da a ranar jiya an sallame shi inda ya koma gida ya ci gaba da harkokinsa. A yau da safe ne a nan birni mai aka yi haɗuwa ta farko tsakanin mambobin hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni da abokanan hulɗa na zaɓe. a wajen haduwar ta yau shugaban hukumar zaɓe sini da aka girka uku ga watan nuwamba dubi da goma sha ya yi tsokaci akan ci gaban da aka samu a fuskar shirye-shiryen zaɓe na shekara 2021 isaka sunna ya yi wa habibu garba ƙarin bayani Les organes suivants ont été mis en place conformément à la loi organique et au règlement. An kafa waɗannan sassa da yadda dokoki suka shata wato babban zaman taro, kwamitin jagoranci, sashen kula da takardu, sashen lura da harkokin zaɓe, sashen kula da kayayyaki, sashen kula da sadarwa, horarwa, wayar da kai da baiwa masu sa ido izini. A game da abin da ya shafi tafiyar da waɗannan sassa, an rarraba mukammai ta hanyar gane ma juna. Jam'iyyun adawa ba su kama wuraren su ba a lokacin babban zaman taro, amma duk da haka wannan zama ya keɓe musu wuraren su a sassa daban-daban kamar lura da zaɓuɓɓuka da kuma tsare tsaren su Akwai kuma ma'aikatar kula da na'ura da girgam in zaɓe. Hukumar zaɓe ne na amfani da wannan dama wajen tabbatar wa bangarorin siyasa kungiyoyin farar hula abokan hulɗa da aminnan ƙasar niger cewa a shirye take ta gudanar da zaɓuɓɓuka masu haske. A yau ne ranar 22 ga watan Mayu ranar da aka keɓe a duniya ga baki ɗaya domin itatuwa mabambanta da ke amfani ga cimakar ɗan adam da kuma kare muhalli. Sai dai irin waɗannan itatuwa suna fuskantar barazana waɗansu wato kalar itatuwa har sun fara ɓacewa inda ta dalilin haka aka ɗauki wasu matakan shari'a domin kare su. Dokta Musa Masa'udu Musa jami'i ne na ma'aikatar bincike akan irin gona a maraɗi ya yi wa Mohamed Mamman ƙarin bayani. Ici à depuis euh, A nan Inaran tun a shekarar dubu da bakwai aka yi kokarin kare waɗannan halittu daban-daban dangin itatuwa. A cikin wannan tsari mun yi wani lambu inda muka shuka fiye da irin itatuwa talatin da suka ɓace waɗanda ba iya samun su ko ina da nan. Akwai waɗansu itatuwan da muka zaɓa da muke karewa baki ɗaya domin suna fuskantar barazanar ɓacewa kamar gawo wanda aka san da sa wajen bunƙasa albarkatun noma, abincin dabbobi, iccen girki, akwai kuma kirya. An yi ƙoƙari amma da sauran rina kaba duba da yadda al'umma ke yawaita da kuma al'amarin sauye-sauyen yanayi. A jiya ne hukumar sadarwa CSA ta buɗe zaman taronta da take gudanarwa wata zuwa wata. A wajen wannan zaman taro da zai kwashe tsawon kwanaki biyar mahalarta taron musamman ma mashawarta na hukumar CSA za su tattauna a kan batutuwa bakwai. sai ne Ayuba Kaka mai bayar da rahoto ne na farko a hukumar CSA ya yi wa Maryama Kenda ƙarin haske. Da farko dai akwai aikin da aka yi na wancan muwa na Avril a sake aiki na karshe bisa gare ta na biyu kuma akwai wasu labaruka wasu ayyuka da can taro zuwa duk wasu ayyuka da aka yi president zai sanar da sauran konsayi don kowa ya samu labari kuma akwai wato reglement interior da reglement administrative konsayi za su ba su akwai kuma aikin da conseil de presse ya yi za a kuma tattauna a dibi aikin da suka yi abu na karshe kuma shine doka da aka kai assembly kwanakin baya yanzu dokar ce kuma aka kama su conseil don su da kansu su fara sanin abun da a cikinta don su masu cigaba da aikinsu su ne ayyukan da 'yan halayya cikin kwana biyar zamu yi Shugaban kwamiti na ƙasa a kan tsare-tsaren zagayowar cikon shekaru 60 da Nijar ta zama jamhuriya cewa da zandar sabuwa da za a gudanar a wannan shekara a zandar ya ziyarci ayyukan da ake yi na ƙawata birnin zandar. Shugaban kwamitin zandar sabuwa Muhammad Mansur Haji Dodo ya yaba da ci gaban da aka samu na ayyukan da ake yi ga abin da yake shaidawa Ali Keta. a de. Shugaban kasa ya ɗauki matakin mayar da hilin jirgin sama na zandar na kasa da kasa tana yiwa a yi amfani da shi wajen shigilar ta aikin haji. Ziyarar da muka kawo ita ce ta ganin irin ayyukan da ya kamata a gabatar domin daidaita wannan hilin jirgin sama na zandar. Ina tsammanin wannan ziyara tana da muhimmanci. Za mu kuma tantance wuraren tarban jama'a da na shugabannin kasa Mun ziyarci hilin jirgin sama, mun je wurin da ya kamata a yi fareti na ranar 18 ga watan disamba haka zalika mun ziyarci otal da makaram da ake nan ana gyarawa waɗannan ziyarori mun yi su ne domin mu ba da ƙwarin gwiwa ga waɗanda ke da niyyar taimaka muna sannan kuma mu nuna cewa an sa niyyar ganin garin zandar ya sauya Wani ayarin bakin haure da aka turo ƙeyasa daga Algeria kimanin mutane 264 sun iso a Agades a ranar Lahadi, sai dai kashi zuwa shigowar birnin Agades wata mata da take tare da 'ya'yanta biyu Allah ya yi mata rasuwa. Ga ƙarin bayani tare da Isuf Bubakar Abdulrahman jami'i mai bayar da agaji na hukumar da ke kula da bala'o'i a hirarsa da Musa Maman. La particularité de cette vague c'est hali na musamman da muka gani ga tawagar da ta zo mana shine rasuwar wata mace da aka samu daidai shigowar birnin Agades. 'Yan ƙasar Nijar ce kuma ta yankin Zandar. Jami'an tsaro na polis sun yi bincike na sanin sanadiyar hakan, amma ba su bayyana ƙarara ba ga irin sanadiyar da ta haddasa rasuwar mace. Har yanzu dai muna nan muna jira sakamakon. Akwai kuma yaranta da ba su da lahiya wanda a yanzu haka suna nan a babban asibitin ta Agades. Gawar macen nan tana nan Agades. Muna jiran mu samu bayanai daga 'yan uwanta domin mu san irin matakan da za mu ɗauka. ‘Yan kasuwar Shamage suna shirye-shiryen komawa sabon filin da hukumomin birni mai suka keɓe musu da ke unguwar Lazare kallacin kasuwar Turaku. mun zagaya a wajen inda muka tarar da waɗansu 'yan kasuwa ga abin da suke shaida muna sai mu saurare su. da aka tadda mu magi kuma an kama ko mun ga wuri kuma wuri ya kyau abinda muka fata dai ubangiji Allah tabbatar da alheri nan tura ku aka mai maida mu akwai wuta akwai ruwa kuma da aka zo sai aka gyara wurin aka sa latirit sannan an kama mutane to hili auru na aka mai ma'ana sai a tarda ka wurin ka habugan da jamagi. ka bada sunanka ana baka lamba can in an ka baka sai ka zo nan to ko garafu da yan sanda su ga zakkuwa su gwada maka wurinka mu ko garan marshe ba ta gwada mana komai ne Allah rida mu wakili mu shine gwamnati yanzu saboda dalaga sun cuta mutane to lalle mu kai a mu yan jamage mai ainihin yawan ba mu yarda da shi ba duk dokoki da kasa sun ka sun fida cewa in gwamnati na so ya amshi wuri ga dokoki da ya kamata a bi ba tabbatam tam na da mu balle a bi dokokin nan babu wutan babu ruwan tunda wutar da ake nuhi cewa akwai shi lamfader ne lamfader kuma bai aikin nama lamfader bai aikin firgo to ruwan ma da ake ce a ina misali a ce bude sandi ko wani abubuwa da wani abu ya gilmo sai a ce yan fifa sun agaje mu ina ya suke A jiya ne aka yi bikin rana ta duniya da aka keɓe a kan mabambantan al'adu na tattaunawa domin samun ci gaba a shekara dubi da biyar ne dai hukumar UNESCO ta wa ƙasashe wani kundi domin tanadin al'adu wanda wannan kundin Nijar ta yi masa gyaran fuska a shekara dubi da bakwai, a cewar darakta na ƙirƙirar fasaha a Nijar Ganda Haruna. Nijar ta ɗauki matakai na bunƙasa al'adu mabambanta ga abin da yake shaidawa Maryama Kenda. a ƙasar Nijar mataki na farko shine amincewa da tsarin siyasar kimanta al'adu da zai ba da damar girka tsarin fasalin ayyukan da za a zartas kaman a shiga fifita duk wani ingantar da rasan kalamu na al'adu akwai wasu hukumomi da aka shimfiɗa wanda ƙasar Nijar ta girka domin tallafa musu hukuma ta farko ita ce apec akwai kuma cncn da aka girka cikin shekara guda da zai kokarin fifita ci gaban fannin sadarwa da ake saurare ko kuma da ake diba da kuma silma kana akwai hukumomi kamar su centre cultural da kenan da aka karawa karfi aka kara musu kayan aiki domin a baiwa rassan al'adu daban-daban na ƙasa karfi har ma na wasu ƙasashe daban. daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zander, Ku saurara shirye shiryen Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman. A watan Agusta mai zuwa ne za a kammala ayyukan hanyar nan caɗuwa mayayi. a watan janairu na shekara 2016 ne aka kadamar da ayyukan hanyar kuma a halin yanzu kuma yana tafiya daidai mustapha yawale shine yake kula da tafiyar ayyukan hanyar ya yi wa muktar hamadu karin bayani yanzu an ci karin shi saboda mi saboda duk wannan manya-manyan aiki na birje tudu ciki rami yin gadoji a cikin gada 25 an kare da ja guda 12. ana cikin yin takwas kuma sauran kuma an so mu gina inda za a yi su ita wannan hanya tsawon kilomita nawa take da daga caduwa zuwa mai tsawonta kilo hamsin da uku da metar 361. To me ke bambanta ta ita wannan hanya da sauran hanyoyi? Shi kasan bambancin aiki sabon aiki. Kana ga ana cewa kilo hamsin ne, he wani ya kare kilo ɗari ma ɗari da hamsin ma in a ce hanyar akwai da yake gyara ta kenan aiki a sama yake eh dan kayi ne zai gyara amma wannan sabon aiki ne tudu da gangare ba babu hanyar waccan wanda aka yi ita yanzu da kwalta ce ba a kilgata dole a rushe ta jan gargari abin su ba guda ba kuma in kare hanya za ta samu kamar haɗin metar goma cikin shi za a samu metar bakwai wanda motoci za su yi kabi metr uku ɗaya da rabi daga hagu ɗaya da rabi daga dama wanda yan kafa ko wasu shanu ko yan dabobi kuma a ƙasa ma za a shashare ko su koma wannan kewaye hanya da aka yi ta yanzu ake aiki su yan amalan kici kabi. Kun imani cewa za a kare ta a lokacin da aka tsaida? Eh an yi imani amma kuma muna roƙon Allah ya sa saboda duk abin da kake ni kuma da inda Allah ya nuhu. Saboda mi in aka yi lissahi za a aiki dole ne a ilimance a ce a ah, aikin wannan zai ci lokaci kaza amma in ana ta ya ka samu matsalolin da shi mutum bai gano su ba kamar yanzu da aka zo shi dan kwangila ya so ka sabbi amma wasu kayan nan akan suna sabbin da suka zo sai aka samu suka yi fan ko wani abu ya kare ka san da ke aikin karhi ne tukuru a ta dauko kasa a birji na a yi wani ne sai ka gani an samu fankin da ba a tsammani to wani wannan bacin kaya shi yake ka hatsai ko wanda su a lissahance ba a lissaho ba ko da an ce e tana yawa a samu fan saboda a gurin da ya kamata ya sa kaya uku ya sa hudu yana tsammanin in ɗaya ɓaci ma uku nan suna nan sai a samu kaman biyun ne suka ɓaci biyu kaɗai suke yi maimakon a ce uku. Yanzu a fatan ku yaushe kuke so ƙari. Fata ka gani nan da ƙarshen damana kamar inda delekin ya bamu. Damana za ta zo mu ga inda gadojin wannan da muke yi a za su yi aiki wanda inda gyara a gyara amma nan da ƙarshen damana ƙarshen lokacin da aka bada insha Allah muna fatan zai ƙare. To da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun yanzu kuwa ga Habibu Garba inda ya zo zai kawo labarun harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. a Agades. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Lipta Bako a kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM.